tun lokacin da najeriya ta kasance ƙasa 'yantatta ta shaidi jagoranci daga shugabanni daban-daban kama daga na mulkin soji har zuwa na farar hula sai dai har yanzu ta kasa fita daga matsalolin rayuwa waɗanda ke yi wa 'yan ƙasa tarnaki wasu 'yan ƙasar na ɗora alhakin kasancewar ƙasar cikin wannan yanayi ga shugabanci da take samu kuma hakan baya rasa nasaba ga yadda suke ganin akwai buƙatar malama addini su kusanci sabbin shugabanni da za su karɓi ragamar mulki da shawarwari ko da wannan karon za a samu fita ko kuma rage matsalolin da ƙasar ke fuskanta. Farfesa Mansur Ibrahim Sokoto malamin addinin musulunci ne a Najeriya da ke cikin masu wannan ra'ayin. Duk halin da muka tsinci kanmu a ciki mawuyaci kai duk wata matsala da kasan tana damun al'umman Najeriya. Duk da da rikice-rikicen da ke tsakaninmu na kabilanci da na addini da sauransu ba su rasa alaka da shugabanci. Saboda haka mun daɗe muna neman mu samu shugabanni waɗanda za su saurari nasiha mu faɗa musu gaskiya. kowa da abin da ya samu gaba amma in ka ce malamai magadan annabawa abin da ya kamata duk lokacin da suka haɗu da masu mulki suna tunanin ne menene za mu haɗa kai domin a samar da masla, a samar da mafita a hawajin mabiya addinin kirista ma koyarwar addinin ta buƙaci shugabanni da su nemi samun hikimar gudanar da mulki daga wurin Allah kuma hakan ne kaɗai zai sa su samu nasarar shugabanci rabran Yakubu Oro malamin addinin kirista ne a Najeriya shi yasa ko a cikin littafi mai tsarki lokacin da Ubangiji Allah ya buƙaci shi annabi Suleimanu so da cewa ya roƙi abin da yake so a cikin wannan rayuwa zai bashi. Sarki Suleimanu bai roƙi arziki ba, bai roƙi wadata ba, amma ya roƙi ainihin hikima na gudanarwa ne. Ubangiji Allah kuma da kansa ya bashi hikima. Haka shugabanninmu yau idan za su nemi hikima daga wurin Allah, to hakikanin gaskiya za su samu nasara sannan su yi gudanar da a mulkinsu ba tare da wata matsala ba har a iya ceto wannan ƙasa daga cikin yanayi na taɓarɓarewa da ake ciki a halin yanzu. Sau da yawa 'yan siyasa waɗanda suka bayar da gudunmawa wajen ɗora gwamnati akan mulki kan yi wa masu mulki kane-kane wajen rabon mukamai. Shi ma Farfesa Mansur ya ce musulunci ya tanadi yadda shugabanni za su yi. Cewa duk mutumin da ya ɗauki mukami na al'umma ya ba wa wani alhalin ya san akwai da ya fi cancanta wannan mutumin fakad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin ya ci amanar Allah ya ci amanar manzo Allah ya ci amanar al'umma kowane lamari a aji wanda ya san shi ya san makamansa addinin kirista ma a cewar rabaran yakubu oro ya tsokaci akan wannan yanayin to idan har za a koma ma bangaren ainihin abi abin da ya kamata eh. yana da kyau idan har su 'yan siyasa sun ga da cewa waɗanda suka a taimaka musu har suka kai ga cin wannan zaɓe din akwai hanyar da za su saka musu su saka musu ta hanya a siyasance amma ba ta ɗaukan na wayan da zai iya zama lahani ga ƙasa ba amma ya zama abin da zai zama da taimako domin su kansu da kuma ƙasa ita kanta. yanzu dai ya rage ƙasa ga mako uku sabbin shugabanni su soma jan ragamar shugabanci kuma wasu daga cikinsu suna samun shawarwari sai dai aiki da shawarwarin ne kan iya nuna ko za su yi tasiri ko aka san haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya